da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a yau Litinin ranar goma sha tara ga watan Janairu kuma shirin yau da gobe kuke saurare wanda ni Halima Jimrau da Jamila Kabiru fage ke gabatar muku akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Maimakon labaran da muka saba karanto muku yau bayan labarin wasanni, ra'ayoyin da kuka turo mana ta WhatsApp za mu karanta a kan sakin da mijin Rukayya Umar Dawayya ya yi mata ta waya. Sai ra'ayoyin matasa a kan wasan ƙwallon ƙafar da aka buga jiya Lahadi tsakanin Arsenal da Manchester. Sai kuma filin raya da fadafanmu na gargajiya. Abin da na tanadan mana shine fatan tsaki. Yau ha kar ku sake a shiga zauren matasa ba tare da ku ba, domin kuwa Madina Dauda ta tattara matasa a zauren maza da mata sun tattauna akan ma'anar soyayya. Wani lokaci akwai laifin 'yan mata su ma, saboda su 'yan mata sun sa ransu kwaɗayi da sauransu. Samarin kuma wani lokaci babu halin da za a ba su abin da ake so dole sai an yaudara. Ko kun san cewa a asalin rayuwar Bahaushe babu kalmar soyayya irin wadda ake yi yanzu? kuma babu bayyana ƙauna tsakanin masoya sai dai a ɓoye a zuciya? Bahaushe a asalin rayuwarsa bai da wannan kalma ta soyayya wacce bature ke kira romance. Toha, za ku ji duka wannan ba labarin wasanni da kuma ra'ayoyin da kuka aiko mana ta WhatsApp akan mutuwar arman 'yar wasan Hausa da Dawayya wadda ta tabbatar da bakinta cewa ta waya mijin ya sake ta. fanariti da Heldon ya ɗauka ya sa ƙasar Cape Verde ta samu sa'ar yin kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya da ƙasar Tunisia a rana ta biyu ta gasar cin kofin ƙasashen Afirka da ake a ƙasar Equatorial Guinea. Da farko Tunisia ta tsammaci hayewa sama a rukuni na biyu ko bi bayan da sauran ƙungiyoyi biyu da ke wannan rukuni wato Zambia da Congo ta Kinshasa suka yi kunnen doki da ce ɗaya da ɗaya. A ranar farko ta wannan gasa mai masaukin baki Equatorial Guinea ta yi kunnen doki ita ma da ce ɗaya da ɗaya da ƙasar Congo Brazzaville. Ƙasar Gabon ita ce zuwa yanzu ta ba da mamaki lokacin da ta doke Burkina Faso da ci biyu da babu ta haye sama wannan rukuni na ɗaya ko kuma rukunin A. A yau Litinin ana shirin gwabza tsakanin Ghana da ƙasar Senegal, yayin da Algeria za ta ketare ni da Afirka ta kudu a wasannin waɗannan ƙasashe na farko kuma wasanni na farko da ake sa ran cewa za su ƙayatar sosai. Ghana za ta buga wasanta na yau Litinin ba tare da ɗan wasanta na gaba a samuwa gen ba saboda ya kamu da zazzabin malaria. Salam Malama Halima, kahin mu yanke hukunci ya kamata mu san laihin da ta yi kahin mu gane ko mijin bai kyauta ba. don kin san 'yan matan nan masu yin fim suna kashe aure ne duk sanda suka so. Dukansu, Manda Mansura Isa ba wacce ba ta yi aure ta hito ba, in ji Ibrahim Mejo daga Jos, Najeriya. Gaskiya abin da mijin Rukayya da wayya ya yi bai kyauta ba, saboda idan auren musulunci suka yi ba haka koyarwa musulunci yake ba, kuma wannan mummunar ɗabi'a ce mara asali. Ai, ko laifi ta yi mishi ya kamata ya gaya mata kafin ya sake ta. Allah ya sawaki. Amin. Ra'ayin Muhammad Sabu Aliyu daga Bauchi, Nigeria. Ni a ganina gaskiya mijin da wayya bai girmama aure ba, ko da wani abin ta yi masa ko take masa sai a nemi waliyai don a gyara lamarin, amma gaskiya maza na abin da suka ga dama wajen harkar zamantakewar aure. Allah ya kyauta ra'ayin Lami Sumayya Murtala daga Kano, Najeriya. To kamar kowace litinin yau ma dai Murtala Faruk Sanyinna ya jiyo mana ra'ayoyin wasu matasa magoya bayan kungiyoyin wasan ƙwallon kafa na Arsenal da Manchester bayan kashin da Manchester ta sha a wasan jiya. Ah, da farko ne sunana Filimon Alfred ina goyon baya Arsenal ne. Sai malami na gaba. Eh sunana Rilwanu Aminu ina goyon bayan Manchester City. Ok sai kuma malami na gaba. Ala Muhammad Ahmed Rago Chelsea the Blues. Da farko bari mu fara jin ta bakin malamin wanda kai kake goyon bayan kungiyar Arsenal wacce ita ta yi nasara a wannan wasa. Iya kuka ji da wannan sakamakon wasan? a gaskiya sakamakon wasan gaskiya mun ji daɗin sakamakon wasa tun ma ko ni karan kana ba san Arsenal za ta iya fito ta mu wasa yadda ta yadda nake so ba amma yanzu ka Arsenal ta ban nasara na samu ci nasara kan ban eh, Manchester City gaskiya godiya ga Allah Malam kai kake goyon bayan Man City ya ka ji da sakamakon wasan? Eh to gaskiya ba daɗi saboda irin Arsenal a ce sun ci mu ba, expecting irin Arsenal su ci mu ba haka. duk da yake dai na san mun yi rashin wasu yan wasa wanda su a key players din mu ya tore da Nasiri ina ga yana daya daga cikin abin da ya samu kai losing wa wasa Malam Muhammad kai kana goyon bayan Chelsea amma sai naga kamar ka mafi dan Arsenal din jin daɗi ya ka ji da wannan wasan Abu da yasa kunu kunu magana Chelsea ana kuna sheri saboda ba so Mourinho ci gaba yau abu ya koma kai sheri wanda su kuna su koma kai Man City na ji daɗi. to malam bari mu koma ku kuka sami nasara shin menene kake ganin ya ba ita kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal nasara a wannan wasan abin da bata gaskiya nasara gaskiya in kullum gaskiya sun wasa da kyau gaskiya duk ina gani in da shi a sawinga zai ci gaba da iri wa'annan wasa haka gaskiya ina gani za a samu cin nasara kuma gaba eh. to malam shin menene yasa kuka sha kashi a wannan wasan ina ne kake ganin matsalar ta taso eh to gaskiya matsalar dubbe tsakiya na ba na midfield din mu saboda mun rasa yaya ture kuma mun rasa nasiri duk da haka nan dai ban ce Arsenal ba su yi kokari ba Arsenal ya cancanci su ci wasa saboda sun yi kwallo mai kyau sosai gaskiya Murtala Faruk yi na muryar Amurka a Sokoto Nigeria Jamila ina ma masu saurari za su ganki da wani daɗi kike ji da kika ji Arsenal da Manchester anya dai ba goyon bayan ke ba ai dama diyar Arsenal ce <laughs> ba wasan da ya min daɗi kamar na jiya <laughs> yanzu ga Halima Abdullahi da filin raya da fadafan gargajiya To uwar gida a yammacin yanzu muna ta shirin ɗora abincin dare ne. Abinda na tanadan mana shine fatan tsaki. Sabida a yau ga shi mun ci ɗumamen tuwo da safe mun sha koko. Da rana kuma mun ci shinkafa da wake ne da ganyen latas. To a yanzu kuma na tanadan mana fatan tsaki. da na tanada da farko na tanadi kayan miya ne abin da ya haɗar da attaruhu da tattasai da albasa da farko bayan na ɗan daddaka kayan miya na ko kuma jajjagawa na soya sai na tsai da ruwan miya kuma na tanadi wake da tsaki to waken nan da na tashi na zuba shi ne a cikin wannan ruwan miyar bayan waken nan ya fara dahuwa ya fara dahuwa sai na kawo gyaɗata na zuba a ciki na zuba magi wato sinadari mai sa ɗanɗano a girki na zuba gishiri bayan sun dahu yadda ya kamata sai na kawo tsakina bayan na wanke shi wata 'yar dusa-dusa duk ta fita daga ciki sai na zuba a cikin wannan ruwa daidai kaurin da nake bukata bayan na bar shi ya dahu ya dahu ya dahu sai na kawo alayyahu na bayan na yayyanka shi shi ma iya daidai girman da nake bukata na zuba kada uwar gida ta manta shi ganyen alayyahu kada a bar shi a cikin abinci yayi ta dahuwa da yawa dahuwarsa ba ta da yawa domin kada sinadaran da ke ƙarin lafiya a jikin mutum su dafe gaba ɗaya. To uwar gida shi ma fate-fatan nan idan kina buƙata za ki iya zuba yakuwa a ciki idan kuma ba kya son tsamin yakuwar to shi kenan za ki iya cin abinki a haka to uwar gida na barki lafiya. Wayo Allah tuwo tuwo. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Iyaye maza da mata Allah ya sa kuna kusa. da ku matasan maza da mata duk ku taho mu ɗinguma zuwa zauren matasa mu ji muhawarar su ta yau akan soyayya da ma'anar soyayya ita kanta. Madina Dauda, ja mu je. Ba tare da ɓata lokaci ba, yau maudu'in mu akan soyayya ne. Shin menene soyayya? Me ake nufi idan an ce soyayya? Hulɗa ce tsakanin budurwa da saurayi? Ko zumunci ne tsakanin ƙawa da ƙawa? Ko aboki da aboki? Ina so in fara da gabatar da baƙinmu guda hudu da muke da su. Akwai Alhaji Ɗahiru Sabi'u, akwai Mr. Daniel Kazai, akwai Hafsat Zaki, akwai kuma Fatima Isa. Dukansu su ne baƙinmu a yau. Bari fara da Hafsat tukun. Tunda a nan dai ina ga kece yarinya sosai. <laughs> Idan aka ce nema ko dating ko soyayya, Hafsat me ake nufi da soyayya a nan? Eto, kamar yadda kika ce ne soyayya ta kasu kashi daban-daban akwai soyayya ta tsakanin dan uwa da dan uwa akwai soyayya ta tsakanin da da mahaifi akwai soyayya ta tsakanin abokanai akwai kuma soyayya ta tsakanin saurayi da budurwa soyayya tsakanin saurayi da budurwa ma kashi biyu ne akwai soyayya ta tsakani da Allah akwai kuma soyayya ta yaudara to wani idan yana soyayya da yarinya yana son yarinya yana son ta zai aure ta zai zo mata da gaskiya ya ce ni fa na ganki ina son ki zan aure ki amma ina so zan turo iyayena wurin iyayenki idan ta yadda ta amince ta gamsu ta ga za ta aure shi daga nan sai ki ga an kulla sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai kuma masoya waɗanda suka fi yawa yanzu a wannan zamani na su ne mayaudara wanda mutum zai zo ya samu yarinya ya ce mata yana santa idan ya samu ta amsa ta ce tana son shi idan kuma bata amsa ba dan suna da hanyoyi da yawa daban-daban wanda suke jan hankalin 'yan mata da shi idan ya zo ce mata yana son ta in ta amsa mishi ta ce tana son shi to da farko abinda zai fara yi idan shi mai yaudari ne zai fara neman ya jata tabbar in ma a kofar gidansu suke zama suke hira duniya kowa na kallon su zai kokarin ya tabbatar da cewa ya jata ta bar wannan wurin ya sa ta inda mutane ba za su ganta ba saboda yi abin da yake so ya yi da ita na shaidanci saboda wannan soyayya tsakani da Allah bace so wasu yan mata sukan yi ƙoƙari su guje ma haka wasu kuma kwaɗayinsu yakan sa su fada cikin wannan rami da samarin yanzu suke tonawa to ke kina ganin me ya kawo haka Fatima in har akwai soyayya yaudara me ya kawo ta eh to wani lokaci akwai laifin yan mata su ma saboda su yan matan sun sa wa ransu kwaɗayi da sauransu samarin kuma wani lokaci babu halin da za a ba su abin da ake so dole sai an yaudara kin ga ƙarya ma yana cikin yaudara yawa so saboda haka wani lokaci yan matan su suke ja su ce lalle lallai sai mai kaza ko mai kaza dan haka shi kuma ba shi da shi kuma yana son ta kuma ya san idan ya gaya mata gaskiya ba za ta yadda ba so yana ganin gware ya yaudare ta hakan ya fi to kuma yaudara tana iya fadawa cikin wani halin kakanikaye mr daniel ka yarda da dukkan jawaban nan da suka yi haka ne a cikin tafiya da matasa suke yi za mu gan soyayya da na mace da namiji ko saurayi da yarinya za su fara akwai wanda zai zo kamar yadda ita hafsa ta yi magana zai zo ne a tsakani da allah yana son yarinyar nan da aure amma domin allah bai mishi hannu da shuni ba ko kuma bai fito daga gidan masu arziki ba ko kuma akwai ma da suke cewa ai wannan tukuna bai kai karatu da ya kamata eh, ko digiri ko masters wadda taso za ta aure shi ko waɗansu ma za su ce a wannan zai yi mene da shi ai ni na so aure likita to in har haka in ya kasance in na zo na so yarinyar nan kuma na ga cewa wannan hanyar ba zai bi ba ai dole eh, matasan sai ka ga kawai an canja tsalo an zo ana karya ko a ce ni fa ni na fito a gidan wani kaza kaza kaza kaza da kaza so daga nan karya ya shiga za a fara yaudara yan matan kuma su yan matan ma kamar yadda na magana suna da nasu damuwa kuɗi kuɗi Shi ne shi a nan kuɗi kawai yan mata yanzu ka ce sannu hau kuɗi kawai so yadda abin da ya sa mazan ma yanzu shine ko aro mota za ka karɓa domin ka je ka yi barazana da shi ka samu yarinya ko aro riga za a samu a yi barazana da shi a karɓi a je a samu yarinya kai har waya telefo da kike gani ana samu ana tafiya wuri yarinya da shi in an dawo a ruwa mai shi eh? lokaci da muke tafiya um, uh, uh, malam ɗahiru <laughs> shigo cikin wannan zancen <laughs> to uh, bismillahir rahmanir rahim wannan gaskiya yan uwa duk maganganun da suka yi sun sa su akan bigire kuma ita soyayya abin da nake so in ƙara bayani kamar inda uwa hafsa ta faɗa ta samo tushe ne a cikin addinin musulunci tunda a cikin alkur'ani akwai karshen ayar ma a ubangiji wata Allah yake cewa waje ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sanya mawadda da rahama tsakanin mace da namiji musamman in aka zo a bigire domin mu akan addini abinda addinin mu ya nuna mana ita soyayya in dai za a ce wai har ga namiji da mace sun haɗu ko ka ce kana santa ko ita ta ce tana son ka to abinda addini mu ya koya mana anan aure ne a ciki babu wata magana ta wani ko shaidana ko wani magana na eh, yaudara ko wani magana na yin wani abu ba daidai ba domin abin da kawai addini ya sani in har mace ta haɗu da namiji namiji ya ganta ya ce yana so to babu wani abu da yake a ciki sai soyayya soyayya kuma ta aure wadda za ta gina sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi yasa ubangiji yake cewa eh, ya sanya mawadda da rahama a tsakanin namiji da mace ita mace ita take yin soyayya ta nuna soyayya tana kaunan namiji shi kuma namiji ya nuna rahama ya nuna tausayi da jin kai a tare da ita so in aka samu soyayya ta haɗu da jin kai shine za ki ga an samu wani gini ko tubali na cikakkiyar kauna cikakkiyar soyayya so inda ake barin matsaloli duk suke faruwa a waɗannan yaudara din nan eh, eh. inda ake samun yaudara waɗannan matsaloli da suke faruwa eh. gaskiyar Allah yana faruwa ne wani lokaci tushensa iyaye ne to tushen wani abu iyaye ne abinda muka sani mu a addinance idan na ga yarinya ina so ita bata isa ta fito zance wajen koma wani irin saurayi ba ne, sai iyayen wannan saurayi sun je sun sami iyayen yarinya sun ce ɗanmu ya ga ku ko a makaranta ko ko ko a wajen wani aiki amma yana da bukata zai dinga zuwa gurin ta zance shin kun mata miji ne ko ba ku yi mata ba ok wato sai an yi tambayan ko an mata miji an yi wannan tambaya sai an mata miji ne ko addinin kristanci an mata an mata eh. miji ne ko ba a yi mata ba eh. so idan iyayen nan suka ce eh yan mu mun mata miji ta iya yiwa tun tana karama ma watakila sai za mu ba dan uwanta ko za mu ba abokin dan abokin kaza something like that ko eh. ko babata ta ce zan ba dan kawata something like irin waɗannan kin gane ko so sai iyaye sun zo sun tambaya idan iyaye sun ce ba mi mata miji ba kwa iya turo shi ya zo to kin ga duk abin da yarinyar nan za ta je misali ta saurari saurayi mm. iyayenta sun sani mm. so they have to be very careful akan irin mutumin da zai zo ya sami yarsu mm. saboda iyayensa sun zo na farko sun san su wane ne sun san asalin su sun san mutanen kirki ne ko ba mutanen kirki ba so idan ba mutanen kirki bane ma tun farko ma ba za su bari yarsu har ta tafi ta sadu da wani yaron ba so idan aka samu matsala ita yarinyar ba tare da sanin iyayenta ba ta tafi ta samu wannan saurayin ta ci gaba da zance da shi a wani waje eh. kin ga nan ba a sami ah, matsala ta iyaye ba ba a samu ba a samu amincewa na iyaye ba na iyaye ba eh. wannan wani shedani ne shi yaron ya zama kamar wani shedani domin shi zai mata wani hurewa ta kunne ta bijirewa umarni na kun iyayenta to anan ne yaudara yanzu anan yaudara yake faruwa to Daniel mai addinin ka ya faɗi kana shugaban eh, matasan kristocin Najeriya addini na abinda ya nuna mana a cikin littafi farawa sura 24 a wuri ne mukan ɗauka bayani eh. ko kuma lesson na rayuwar zamantakewa tsakanin saurayi da ya kai da aure eh, to domin abinda addinin mu yake magana a nan shine mm. dole na mace ta zama ta yi biyaya ga mai gidanta mm. domin littafi ya nuna cewa mai gidanta Shi ne komai da take da shi is the head of the family. True. So uh, uh, definitely a duniyar nan tana zama tana ɗauka instruction ne daga wurin shi. Kuma inda ya kamata in mun duba wide interpretation din eh. shine mu a addinin mu yau in ka je ka auri yarinya an haɗa ko a church ba wani cewa za ka dawo fa wannan yariyan ba ta yi maka ba bari a koma wuri bi babu in ka dauka eh. ka dauka dole ne ka zauna wannan zobe ka zauna da ita yawa zobe nan da kaga a hannuna eh. zobe ne wanda ya riga an hada aure a riga an hadu ko da daɗi ko ba daɗi za ku zauna shi yasa ana ana wa matasa da ya yan mata da mata da, da samare in za ka shiga harkan aure na ɗaya ka yi addu'a ga Allah na biyu ka nemi budurwa wanda tana da tsoron Allah domin ko a cikin littafi kwarantiyawa ya yi magana cewa ba za a haɗa haske da duhu ba mm. to in ka je ka ɗauki duhu a gidanka to bala'i da ya same ka kai ne shi ya sa ana ce ba dama ka rabu da ita ba dama ka rabu da ita in ka ba ka rabu da ita to ka saba wa kwai suwa na littafi mai sarki Ko kun san cewa a asalin rayuwar Bahaushe babu kalmar soyayya irin wadda ake yi yanzu, kuma babu bayyana ƙauna tsakanin masoya sai dai a ɓoye a zuciya? Ku kasa kunne ku ji bayani daga ƙwararren masanin halayya da zamantakewar bil'adama, Malam Muhammad Hari Musa, babban jami'i a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano. Akwai abin da muke cewa anthropology a cikin sociology. Wato wani bangare ne da yake nazari akan al'ada kuma al'adar wato madarar al'adar kafin ta gurbata ko ta cakuɗa da wasu al'adun shine anthropology to a nazarin da malamai da dama suka yi a harkar bahaushe tun kafin zuwan musulunci ko kuma bayan zuwan musulunci din da ma ya riga ya cakuɗa addinin musuluncin da da al'adarsa bahaushe a asalin rayuwarsa bai da wannan kalma ta soyayya wacce bature ke kira romance soyayya wacce wato zuciya take kullewa tsakanin zuciyar namiji da zuciyar mace irin soyayyan nan da wato namiji zai ji idan bai ga mace ba ko bata gan shi ba babu zaman lafiya babu nutsuwa farin ciki shine su zauna a guri ɗaya yana ta tana kallon shi suna aikawa da juna saƙo ta idanunsu suna kuma yin kalamai suna murmushi suna wato wannan shine abin da ake kira shine abin da mutum zai fahimta da soyayya kasancewa tare zama tare wato koyaushe har ma kuma daga ƙarshe a yi tunanin a yi aure a zauna har abada irin wannan zallar soyayyar ko wani abu makamancin wannan a al'adar bahaushe ba shi da ita wato za mu iya cewa an ka duba a mahanga addini da yawanci dangantaka da za a tsakanin namiji da mace ana sa ran za ta kai ta tike ne a aure ba wai a ta yin ta haka a shashanci ba to wannan soyayya ita take bayuwa ga zuwa ga ai aure to shi asalin bahaushe ko hausa fulani da kake gani yanzu wato shi bai da irin wannan domin abin da yake faruwa shine yaro ko yarinya baya fara irin wannan bayyana da wannan soyayyar har sai ya kai shekarun balaga sai yarinya ta kai shekara sha hudu sha biyar sannan take iya jin feelings ta ji wato sha'awa ta wani ɗa namiji na saboda wani abu da yake da yake birge ta ko ta ji birgewa na wani abu da yake yake birge ta to a ƙasar hausa yarinya ba ta kaiwa wannan lokacin ko ta wuce wannan shekarun ake yi mata aure kuma aka yi mata aure an yi confining dinta ma'ana an kulle ta a cikin wannan katangar ta gidan nata a iyanan ne za ta yi ta sai a dan wasu lokuta za ta samu ta fita har ma babban burgewa shine a ce mace ta yi shekara ɗaya ko shekara biyu ma bata fita ba shine babban burgewa gare ta kuma babban burgewa ga mijinta shine ma kassa namiji kuma in za ta fitan sai dai da duku-dukun asuba ko kuma da magariba to kaga duk an tattoshe kofofin da za ta haɗu da wasu maza kuma ba lallai wannan namijin a ce ya burge ta ko ya zama irin yadda zuciyarta take sakawa wato ko na dan adam yana da scenario uh, yana da wasu zane-zane a cikin zuciyarsa na irin yadda yake son abu uh, yadda wani yake tsananin son shinkafa kuma haka wani yake tsananin kinta yadda wani yake tsananin son ya ci tuwo haka wani yake tsananin kin tuwon to wannan zanen da yake cikin zuciyar dan adam kowane namiji da mace na da shi na irin namijin da take so mai irin sura kaza mai irin eh, halitta kaza mai irin eh, ɗabi'a kaza mai irin hira iri kaza ka fahimta yadda duk ta kai da san irin wannan kuma haka wata kuma ba ta san irin wannan to ba lalle shi mijin da aka aura mata kuma wato ya kasance yana da irin wannan ɗabi'un kwabo da kwabo ba sannan abu na biyu ko da ma namijin yana da wannan ɗabi'un ko halittun wato baya cikin al'adar bahaushe abinda bature yake cewa pass and compliment eh, idan naga kayi kwalliya ka burge ni in ce kai amma kwalliya ka ta yi kyau ko da iya wannan ni da kai kana abokina misali wato abu ne da ba al'ada bahaushe ba eh, yawwa haka idan ka ga mace ta yi kwalliya sosai ka zauna ka yaba ta ka kuma rinka fito da abubuwan kwalliyar daki-daki kana faɗan yadda kowanne ya dace da irin da abin da ya dace da ita da kuma yadda ya fito da ita duk baya cikin al'adar bahaushe ah, bar ma dai kawai shi bahaushe ya yarda da abin da ake cewa kawaici wato ba lallai bane dan ga abu ka yi magana a kansa kawai duka bashi a cikin zuciya dai yana cin anthropological studies na kasar hausa wanda da dama mutane sun yi tun ma zamanin zamani kafin ma mu mutanen mu su zo su fara yau yawan wasu abubuwan kana samun su ne a irin ko tatsuniyoyi da labarukan da mutanen da suka rubuta zaka ga duk babu irin waɗannan substances din a ciki so zancen maganar soyayya tsakanin namiji da mace ya ji ya ɗan fare da ita babu ita a ƙasar hausa kuma ko da akwai ta ma a zuci kawai take ba shi yake nufin eh, ai soyayya halitta ce tana zuciyar ita wannan macen tana kallon mijinta ko wani namiji wanda ba mijinta ba wanda shine yake burge take son shi amma a zuciyarta yake har abada a haka za ta mutu shi ma haka zancen a ce ya rike matarsa ko ya rungumo matarsa ko ya zauna ya ba matarsa abinci a baki ko tana rashin lafiya ya zo ya zauna yana shashafa mata ruwa a jikinta ko na makamancin haka ko tana naƙuda duk irin abubuwa da za su bayyanar da soyayya babu shi a cikin kasar al'adar bahaushe sai dai ya zauna a kofar gida har ma in karewa mai sauraro ma bayani akwai karin magana wanda ire-iren waɗanda suke nuna mana wannan anthropological studies din da ake cewa zaman gida sai mata adamu wato lalacewar ɗa namiji shine ya zauna ya kasance yana zaman gida namiji kawai in ya je gona ko gurin sana'a ko gurin harkar kasuwanci ko kuma shugabanci in ya dawo sai dai su taru a kofar gida su zauna lalataccen namijin shine wanda zai shiga gida ya je zauna tare da matarsa ballantana ma a samu yana mata shara ko yana mata wanke-wanke ai shi kenan da danginsa da danginta gaba daya za a taru gurin nema masa magani saboda akwai matsala ba shi da lafiya to kaga babu zancen sa soyayya a kuma abin da ta shanye shi ko na ko shanye shin tai ko kuma shi din ne dai kawai ba shi da lafiya akwai dai matsala waya eh to kuma ya rage a nemi inda matsalar take amma dai shi ba namiji bane kwakwara haka kuma ko da rayuwa za a yi ta saduwa tsakanin namiji da mace a wato duk an tattake abubuwa da musulunci ya basu halal mm. yan burin burin kawai ake yi cikin wani lokaci cikin dare a lullube cikin duhu da sauransu so babu wani abu na excitement na sha'awa ko jin daɗi a cikin al'amarin bahaushe kuma bayyana da waɗannan abubuwan daidai yake da ita macen karuwanci ko kuma shi namijin lalace wasu a matsayinsa na ɗa namiji. gaida Malam Hadi Jamila Malam Hadi ya yi bayani na gaske kuma yau na gane sirrin dandali da majalisar maza ba za a je gida ba sai dai a zauna a majalisa ko a dandali a ta hira don ka a ce maka lalata na namiji gaskiya kamata mu yi wa maza afuwa yanzu mun gane dole dole dole mu awa amma amma tunda ba addini addini ya karfafa ya kamata su raya sunna abubuwa da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi saboda wani shara wani taimakon sai su raya yanzu sai a yi watsi da wannan al'ada a raya sunna gaskiya <laughs> Allah sa mun gane amin amin yau wato Jamila ka mu karkare ban san ko akwai wani batun da za mu tattauna akai nan gaba ba wanda watakila za mu so jin ra'ayoyin masu sauraron mu akai eh fa Halima akwai batun mu na ilimi na gobe kuma tambayar ita ce da mace mai kyan fuska da mace mai ilimi Wace tafi burgewa da ban sha'awa? Ku turo mana ra'ayoyinku akan wannan ta hanyar mu ta WhatsApp. Da lambar ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyar bakwai bakwai biyar takwas uku hudu. Za kuma ku iya kira mu ku bar ra'ayoyinku a waya alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar tara tara hudu biyu. To ƙarshen shirin kenan na yau da gobe da fatan kun ji daɗin shi kuma kun anhwana da darasin da ke ciki sai kuma gobar haka da izinin Allah mu sake dawo muku da wasu shirye-shiryen masu ƙayatarwa yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da wanda ya jagoranci shirin kuma ya bada umarni ta farra girma ta farra da injiniyan mu Mr. Voitex zanga-zanga. Ni ce ta ku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku sallama sai an jima ku huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.